أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين ya kai wannan manzo shin waɗannan mushrikai masu ƙaryata ka su ne mafi ƙarfi da kariya ko kuwa mutanen tubba da waɗanda suka gabace su kamar adawa da samudawa dukkansu mun hallakar da su hakika sun kasance masu laifi